kuma dukkan wanda yake da dalili ko fahimta zan ba shi dama nan zan sa number waya don ya kira sai mu duba abubuwa wato ‘yan kwanakin nan wa'insu abubuwa sukan faru dangane da wa'insu bayanai da suke fita amma zan fara da wannan na ƙarshen sa'annan kuma sai mu koma mahanga ta hankali ta karatu ta ilimi ba ta hayaniya ba yau da safe da na tashi na ga prop makari a fejinsa an yi wannan rubutun na tambata shi ya yi ko kuma yana da alaƙa da shi ko da umarninsa aka yi ko zancensa ne shi ne waɗanda suke kula da fejin suka rubuta abin da yake cewa ya ce lallai raini ga eh, malaman addini maluman addini amma malaman addini ya ce ya ce raini ne ga abin da suke wakilta sai ce amma amma kuma masu wa'azin da suka fusata saboda an ce a turo su daga mimbari a wannan hali da ƙasa ke ciki na ɗimbin matsaloli za su ɗauki lokaci mai tsawo kafin su gamsar da masu hankali cewa damuwar al'umma ce a gabansu ya ce ba damuwar kansu ba wato wannan abin da prof ya faɗi farko kafin na shiga magana kan shi abin kafin na shiga magana akan shi abin da ya ce lallai raini ga malaman addini raini ne ga abin da suke ga abin da suke wakilta wato kamar raini ne ga addini kenan raini ga malama raini ne ga addini to daidai nan ina da tambaya da zan from da Allah da matsalolin da ake ciki da matsalolin addini wanne ne gaba a ilimance a addinanci ɗaya eh kenan tambaya ta bi da Allah me yasa lokacin da aka raina addinin ba kai magana ba sai da wa'incan malama suka yi magana sannan kai ga dukkanin ahli sunna ga dukkanin wanda ya fahimci addini inda dai har prof ya faɗi yanda ya faɗi raini ga malama raini ne da abin da suke wakilta na addini to raini ga addini ya fi dukkanin tsananin da ake ciki don shi karan kansa zai janyo fushin Allah in dai haka ne yanda prof ya faɗi nan ina faɗi ne akan yanda prof ya faɗi in dai haka ne raini ga addini zai janyo fushin Allah zai zanyo azabar Allah kuma a kare wannan addinin ya fi a kare kowace manufa saboda daga cikin addaruriyatul khams na farko shine hibzuddin kare addini tsare addini daga cikin addaruriyatul khams tsare addini shine na farko ya fi tsare rai ya fi tsare dukiya ya fi tsara hankali ya fi tsare mutunci ya fi tsare nasaba hibzuddin daga cikin ad-daruriyatul khams in dai haka ne prop abin da aka faɗi cewa raini ne ga addini shine abin da suke wakilta to lalle prop kamata yi ka yi magana a lokacin da aka yi raini wa addinin amma ba kai ba amma ba kai ba kaga to wannan kamar magana ce ake faɗi amma a aikace ba haka ita ke ba kawai ni abin da na fahimta amfani prof ya so yayi da wata dama da yanayi da al'umma suke ciki don ya biya buƙatar zuciyarsa kawai abin da ni na fahimta kenan saboda in dai haka ne ya kamata a ce ya yi magana lokacin da aka yi raini da abin da ake wakilta shine addini saboda kare addinin nan ya fi kare mutunci kare addinin nan ya fi kare dukiya kare addinin nan ya fi kare hankali kare addinin nan ya fi kare nasaba kare addinin nan daga cikin addaruriyatul khams shine na farko to da Allah me yasa prob da aka raina addinin bai yi magana ba bai yi ba ni dai ban ji ba in kuma yayi da Allah in wani ya bugo sai ya ce min a'a ai yayi magana ɗaya kenan gaba ta farko kenan cikin maganarsa sannan sai ya ƙara cewa yace amma kuma masu wa'azin da suka fusata saboda an ce a turo su daga mimbari a wannan hali da ƙasa ke ciki na ɗimbin matsaloli za su ɗauki lokaci mai tsawo kafin su gamsar da masu hankali cewa damuwar al'umma ce a gabansu ba damuwar kansu ba wato a fahimtar prof yanzu a abin da ya rubuta don wa'annan alfaz ɗin su ne wasa'il ilal makasit? an gane su ne wasa'ir ilal maqasid da haka da abin da ya rubuta da shi za mu hukunci a fahimta prop duk mai hankalin da ya ɗauka ma ko duk mutumin da ya ɗauka cewa duk malamin da ya yi magana akan cewa wani ya ce a turo su daga kan mimbari duk mutumin da ya fahimci wannan malamin damuwa ce ta al'umma take tattare da shi ba damuwar kansa ba a wajen prof mahaukaci ne a wajen prof mahaukaci ne wato yanzu mu koma to sai mu auna waɗanda suka yi wannan maganar a wajen prof da ya duk mutumin da ya ɗauka wanda ya ce ba a yi daidai ba da aka ce a turo malami daga kan mimbari ka ɗauka cewa wannan malamin damuwar al'umma ce a gabansa to kai mahaukaci ne a wajen prop in dai ka fahimci cewa malamin da ya ce ba daidai ba ne ya tsawatar ya fusata ko ya yi wa'azi akan cewa an ce a turo malama in ka fahimci cewa damuwar al'umma ce a gabansa a wajen prop kai mahaukaci ne shine sako na biyu kenan to shi ma mu koma mu hanga shi ba zai ɓuya ba ga al'umma malaman da suka yi magana a kan wannan abu da aka faɗi suka fusata daga cikin wanda zan iya hararowa shine Aliyu Ibrahim Kaduna shek Aliyu Ibrahim Kaduna Allah ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana yana daga cikin waɗanda suka fusata na farko suka tsawatar akan mimbari har kalmar da yace yace to in ka turo shi sai ka kawo babanka eh yace sai ka ajiye babanka yanda in ka turo shi sai shi ya hau yanzu dan Allah koda kana da sabani na fahimta da Sheikh Aliyu Ibrahim Kaduna koda ba aqida ku daya ba dan Allah zaka ce abin da ya bayyana wannan malami ba matsalar al'umma ce a gabansa ba dan Allah za ka faɗa haka dan Allah to prof ya ce duk wanda ma ya fahimci cewa matsalar al'umma ce a gaban Sheikh Aliyu Ibrahim Kaduna to mahaukaci ne ni kuma na san ba mai hankalin da zai kalli Aliyu Ibrahim Kaduna ya ce ba matsalar al'umma ce a gabansa ba babu shi in dai kana da hankali kuma kana da insafi ka san yadda za ka hangi abubuwa ka auna su ka ajiye su inda ya dace ba wanda zai faɗi haka saboda duk yanayin da ake ciki tun kafin a zo nan yana daga cikin wanda suke hawa mimbari su ce ana cikin yanayi kaza da cikin yanayi kaza da cikin yanayi kaza kuma ya fi ka yi wallahi ya fi prof kuma kuma kun san ya fi shi to amma saboda ya yi magana cewa ba daidai aka faɗi wannan abin da aka faɗi ba kuma kai prof da kanka ka nassanta ka ce raini ne ga abin da suke wakilta shine addini kaga raini wa addini a tsaya kara addini ya fi a kara dukiya wannan a shara'ance a ilimance nake magana saboda daga cikin addaruriyatul khams hibzuddini shine farko dole ne a kara addini shine kuma wajibi na farko ma in dai da gaske ne abin da prof ya faɗi raini ne wa addini dan mu da a cutar mana da addini wallahi gwara an cutar da mu an cutar da zuriyar mu an cutar da garin mu an cutar da kawukan mu da a cutar mana addini wannan a hankalce a ilimance kenan ba a hayaniya da hauka ba in dai yanda ya faɗi haka ne har ga zuciyarsa raini ne ga addinin to lokacin da aka raina addinin me yasa bai yi magana ba sai ya shiru sai da waɗanda suka yi magana a kan raini wa addinin sannan kuma sai zo yi wannan ya rubutun kaga wannan rubutun wala ba mai gamsuwa da shi sai wanda bai san abin da yake ba ba mai gamsuwa da wannan rubutun sai jahili wanda baya auna abu a mahanga ta karatu ɗan hayaniya shi zai gamsu da wannan rubutun shi zai gamsu da wannan rubutun amma duk mai hankali prof ya tona wa kansa asiri duk wanda ya san abin da yake yi wallahi prof ya faɗi amma wawa sai ga a ah, daman ai irin wannan gabar wayansu malama da ita suke amfani gurin amfani da wawaye da wayanda ba sa sa abu a mahanga ta ilimi da 'yan hayaniya sai su samu dama su cusa musu ƙiyayya waɗansu malama da irin wannan damar dama suke amfani da irin wannan damar dama suke amfani to shi yasa kaga abu na biyu kenan Aliyu Ibrahim Kaduna ba wanda zai ce wai matsalar ba matsalar al'umma ce a gabansa ba ba wanda zai fahimci haka dan ya fika fitowa ayi magana tunda dai da zahiri ake amfani ko nahnu nahkumu bi zahiri wallahu yatawalla sarair da zahiri muke amfani tabbas matsalar al'umma ta dame shi mu koma na biyu daga cikin waɗanda ga sun yi magana su ne akwai prof sani rijiyar lemu shi ma na ga ya fito ya yi magana to daidai nan gabar waɗanda suke magana dangane da waɗanda suka ce ba daidai ba ne a fito a yi zanga-zanga abin da suke ɗauka sai su ce a'a ai maliman nan an shiga ɗaki ne an kulle da su sun san za a cutar da al'umma wani abu aka ba su suka zo suka yi kamfen bayan sun yi kamfen yanzu suke kare gwamnatin kuma ta hanyar kada a ce ko ta hanyar su ce kada a fito a yi zanga-zanga ga dukkanin wanda yake da adalci ga dukkanin mai hankali shi ya san kuma zai faɗi prof sani rijiyar lemo bai sa kansa cikin harkar matsalar siyasar nan ba kuma baya sa baki kai akwai wata magana ma da ya fito yayi wacce ta ba wa 'yan siyasa sha'awa saboda ka san shi ɗan siyasa in dai za ka shigo baka yi shi ba to zai tsane ka zai ci mutuncin ka, zai zage ka zai ma komai amma in yaga ka ja mutuncin ka gefe ka hau system ɗin da kake kai a kansa kake to na kowane ɓangare zai ga mutuncin ka. to yana daga cikin bayanan da 'yan siyasa suka ji daɗi shine bayanin prof sani rijiyar lemu don ya faɗi ya ce wanda za ka zaɓa ya ce ba addini zai zo ya ba ballantana ka ce ya fito ya yi bayanai masu daɗi kuma baya sa baki ballantana ka ce a'a ai yayi kamfen ne yanzu an fito za a rusa gwamnati ya fito yana ka a rusa kai dai in kana da hankali da adalci da insafi ka san dai bai sa baki ba to har da shi a cewa kada ayi zanga-zanga sannan na uku akwai Dr. abdullah Gadan Kaya wanda ni dai abin da nake fahimta kamar prof abin da yasa sa wannan ka amfani da dama ne kila ko akwai waɗansu 'yan matsaloli a tsakaninku kila daman a baya sai kai amfani da wannan damar to tsaya yanzu ka dan kunno wani abu ka dan cinno wawaye da mahaukata ka dan cinno waɗanda ba sa sa abu a mizani na karatu to yanzu tsaya ka yi ƙoƙarin aibata irin su. da kuke da ɗan matsaloli a baya shi yasa sai ka fito sai kake zantuka a wannan magana to shi ma mu sa shi a sikeli dan Allah dakta Abdalla gadan kai zaka kalle shi ka ce ba shi da kishin al'umma kuma wallahi bayanin da yake yi kuma wallahi bayanin da yake yi na halin da al'umma suke ciki da damuwa ba ka yi duk mai bi mai hankali ya sani mai bi mai hankali ya san abin da nake faɗi kaga wani yana kira in ma so kake da Allah ka yi magana ni ba irin wannan masu tsoro ba ne zan buɗe layi za a buɗe ta whatsapp ake kira kawai ba a kira direct kuma zan baka dama amma sai dai duk gaba sai ka ba mu amsa shine ka'ida dan muna yi ne dan a fa'idantar da al'umma a amfana ai abu muke sawa a ni. shi yasa ba mai hankali mai insafi da zai kalli Dr. Abdalla gadon Kaya saboda ya ce ba daidai bane a ce a wullo malami daga kan mimbar ya ce wai zai jima bai gamsar da mai hankali cewa wai kishin al'umma ne a gabansa ba na tabbata ba wanda zai faɗi wannan kuma ba wanda ya sai zo gaba na ya faɗa saboda abu ne waƙi'i waƙi'i wanda ko ba ka da ilimi yana daga cikin ilimi iturari, wanda dole ne ka je makaranta baka je ba dole gashi ka gan shi ya fito fili physically suna daga cikin wanda suke damuwa suke nuna damuwarsu su hau kan mimbari su yi wa'azi su yi faɗakarwa su kuma nuna damuwarsu da halin da al'umma take ciki to don Allah wani mai hankali ne za a ce wai zai jima irinsa wai ba su gamsar da al'umma cewa wai damuwar al'umma ce a gabansu ba da Allah wani mai hankali ne sai dai idan kana ɗariƙa to kaga shi ɗan ɗariƙa duk abin da ɗan izala ya aka zage shi dama haka yake so da kuma wa'ansu daga cikin ɗan izala su ba in dai ɗan ɗariƙa ne to a faɗi komai a kanka a yi ma sharri a yi ma ƙage duk abin da aka faɗi a kanka daidai ne to wannan kuma ba tsari ne na masu hankali da addini ba amma masu hankali da addini waɗanda suka gina akan adalci sun san abin da ake faɗi haka ne to sai na hudu wanda naga shi ma yayi maganar wullo wannan wani malami Na ga ana cewa ko wannan Khalid something Khalid mai gemu mai fararen kaya wanda ya ɗau sanda yake cewa kun ga wannan sandar yace lalle lalle da ku an yi sallar gawa a wannan masallaci wane ka ja sallan mutane kaza saboda duk wanda ya kuso ya kusa ya zo membarin nan ko something dai haka ya faɗi haka shi ma na gan shi to wa'annan malima su ne maliman da ni a sani na suka yi magana to shi kuma wannan malami ba da masaniya a kansa shi yasa dai nasiha ga prop idan an raina malima kai ma an raina ka idan ka kare mutuncin malama ɗan uwanka ka kare mutuncin kanka in kuma kana ganin tunda kai baka yi magana ba kana da wata fahimta tsaya ka zo ka sa shi buha abin kuma kanka zai koma dan shi Allah ya ɗau alƙawarin gaskiya zai tabbatar kuma a baya akwai wata magana wallahi da prof kai shi yasa zaka ga title ɗin abin ma ni da nasa na raina karatunka kuma wallahi na raina ɗin na raina din kuma wannan shine zahiri duk kuma wanda ya bugu yace me yasa nan raina zan ka masa ka'idodi na shari'a wanda wallahi da wuya ya tsallake su in dai ɗalibi ne kuma zai gamsar da tabbas wannan abin da kai ba karatu bane ya so ya yi magana dangane da waɗanda suke cewa kada a fito a zanga-zanga kada a fito a zanga-zanga prof abin da ka faɗi ya bani mamaki shine tsarin constitution din nan ba shi da alaka ai da addini ba shi da alaka da addini don haka kana mamakin wanda zai zo ya ce zanga-zanga haramun ci saboda tsarin ba shi da alaka da addini haba pro haba dan Allah wallahi kawaɗi ga dukkanin ɗalibin ilimi ya sani babu wani yanayi da musulunci ba shi da mahanga a ciki wallahi babu babu wani yanayi da za a shiga kowane iri ne ko na tsantsar kafircin ne ko ba na addinin ba ne ka ce musulunci ba shi da na cewa a ciki wallahi babu wannan yanayi kuma duk ɗalibin ilimi ya san abin da nake faɗi haka ne shi ya sa ma suke da ƙa'ida kulliya ƙa'ida amma sukan ce Al'islamu, islamu salihun li kulli zamanin musulunci ya dace da kowane zamani musulunci ya dace da kowane zamani ko zamanin larura ne to musulunci ya dace da wannan zamanin kuma yana da na cewa cikin wannan zamanin waɗanda suka ce kada a fito ai zanga-zanga akwai ai abin da suka lura da shi kuma dukkanin ɗalibi na ilimi ya sani duk da yake prof kuna cewa ai larura ce ba yaren da suke ji sai wannan yin zanga-zanga saboda haka larura ce da haka tunda abun ba shi da alaka da addini to kwata-kwata kenan kada wani ya fito ya ce haramun ne waɗanda suka kalli abin suka ce haramun ne kuma suka ce bai kamata a fito ba wala duk ɗalibin ilimi zai gamsu da abin da suka bari sai dai wanda ke so ya faranta wawaye sai dai wanda ke so ya farantawa wa'yansu mutane daban amma duk ɗalibin ilimi ya san mahangan nan ba a ba a isa a ture ta a ilimance ba yanzu kamar yanzu abin da ni yake bani ma mamaki kafin na zo nan gabar yanzu prof da yan siyasa musulmi da kuke musu nasiha su ji tsoron Allah ai bai kamata ku musu wannan nasiha. ba tsarin kafirci suke ai ai bai kamata ku yi musu wannan nasiha. ba ku ringa gaya musu Allah zai tambaye su ku ringa gaya musu haƙoƙi da Allah ya ɗora musu na waɗanda suke jagoranta ai bai kamata ku ringa gaya musu ba ai tsarin kafirci ne kuma su si duk abin da suka ga dama tunda ai a tsarin kafirci suke yi musulunci kuma ba shi da na cewa a ciki har ku janyo aya da hadisi da sai ku bar su kawai tsarin kafirci suke to da haka abin da suke yi ba haramun bane su je su ta yi amma kun ta wazi a baya kun ta musu nasiha wannan nasiyar kuma aya kuke ja hadisi kuke ja to ya za ku ringa jan aya da hadisi a yaren da baya jin musulunci a yaren da baya jin aya a yaren da baya jin zancen Allah alkur'ani baya jin hadisin manzon Allah ya za ku ringa janyo wato shi yasa wato sai naga in mai hankali ya tsaya ya saurara zai fahimci kawai abin nan kana ji ko dai rashin fahimta da rashin hangen nesa da rashin sa abu a mataki na ilimi shi ya ja prop zuwa ga wannan abin da yake faɗi shi wanda yake baya hango tsakiyar abu malami ba wai farkon abu yake hangowa ba malami kenan ƙarshen abin yake hangowa akibar abin me zai haifar me zai haifar a ka'ida na ilimi daman prop daman prop a ka'ida tunda an ce tsanani ake ciki ko larura aka shiga ko daman a ka'ida ta izalatu barari akwai idrarul ghairi dama a cutar da wani wannan kuma ba ba ne, wallahi duk waɗanda suka fito zanga-zangan nan ba su isa su yi control na wannan zanga-zangan ba wallahi sai an wa mutane sata wannan yaƙini ne wallahi sai an fasa shagunan mutane wannan yaƙini ne a nan fa a Kano fa akwai unguwannin fa da sallar juma'a ma ba sa yi fa a garin musulmai fa sun kai lokacin da wata juma'a ta zo ta wuce fa ba a yi sallar juma'a ba a garin musulmi tsakiyar Kano fa saboda 'yan daba kuma wannan ai su ne barayin sa'an nan akwai unguwannin da sai 'yan daba ko da barayi su zuga su shiga unguwar hatta wani ɗan uwana hakan ya faru gare shi sai su biyo layi su su wajen talatin ko arba'in da makamai a hannu duk wanda ya biyo wannan layin sai sun kwace masa waya in akan mashin yake wallahi sai sun kwace wa'annan fa kake cewa a fito a yi zanga-zanga fa wa'annan kake da su kuma wallahi sai sun yi to daman a gurin izalatul darri da daman akwai idrarul ghairi dama ai nake ganin sharadi ne ma idan za a yi izalatul darari kada a cutar da wani ai sharadi ne ma tabbas ad-dararu yuzalu wannan ka'ida ce kulliya amma to daman yuzalu bi idrarul ghairi dama haka shi ka'idar take a karatun ka prop ana gusar da cuta daman da cutar da wani a daman haka yake kai a ka'idar karatunka shi yasa wallahi bayanan nan da prof yayi wallahi waduwa yayi wanwar wallahi kuma duk dalibi mai hankali da ya san abin da yake yake hange yake da wannan yake da fiqhul waqi' wallahi ya san wannan abin da wa'annan suke faɗi shine daidai mutanen da ake da su wayanda suke da zuga sai su kai su arba'in su hamsin su biyo layi kana da waya ko ka kwace ko in ka ki a kwace a daɓa ma wuƙa an kashe mutane da yawa ta wannan hanyar waɗannan fa kake da su su fito su yi zanga-zanga waɗansu kuma su haura wa mutane har gida su yi musu sata su ɗauke ma mashin ba a jima da sace min mashin ba mashin ɗina da na siya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu har gida aka zo ana igoba sallah jajiberin babbar sallah aka zo har gida aka ɓalla ƙofar na sa ɗan makulli kwaɗo fa ana ruwa cikin dare wajen ƙarfe uku na dare aka zo aka balla wannan akwai jamlok din nan aka bankara shi aka zo aka ɗauke mun mashin kafin wannan ko kwana goma ba a yi ba aka zo aka sace min wayoyi guda uku har gida har ɗaki fa irin wa'annan ba kake da su fa kake cewa su fito su zanga-zanga irin wa'annan fa daman a gusar da cuta ko yanayin da ake ciki akwai cuta da wani daman kai a ƙa'idar karatun ka prof akwai cutar da wani dama kuma wallahi ka san sai an cutar da wani wallahi mutanen da suke haura gida sai ka su fito sai kace su fito su yi zanga-zanga suna haura gidaje kai ka san wallahi sai sun fasa mutane shaguna daman a ka'idar ilimi ta haka ake gusar da cuta dama akwai idrarul ghairi dama gurin izalatu darr dama haka ake dama a karatu prof Kesa, duk wanda za ka ji ko yana sukan wa'annan maliman ko yana cewa kaza za ka kila baya sa abin a mahanga na karatu na ilimi amma mai hangen nesa malami shi ke sa ya duba ya auna me zai haifar me zai biyo baya suwa yake da su wani irin yanayi za su iya fitowa shin za su cutar da wani a maimakon yanzu suna nema ko ana neman yanci ko ana neman a kwato haƙƙi sai kuma a bi hanyar da za a take haƙƙin wani a fito a yi wa mutane sata a fasa mutane shaguna da sunan ana neman haƙƙi waɗannan fa da su fa ko akwai sojoji za ka sa dukkanin shaguna da suke garuruwa ka sa sojoji 'yan zanga-zanga in suka biyo duk wanda ya tsaya zai fasa shago a harbe shi haka haka eh, tanadin da kai kenan tanadin da kai kenan yasa a ringa sa abu a hankali a karatu daga cikin sharaɗi na izalatul barari babu idrarul ghairi ai ba inda za a ce wai za yi izalatul dar kai Allah ya sa mu dace wala kana ji ni ba karatu zan tsaya biya wa prof ba amma wallahi ni bayanan da yi wallahi ya waɗi amma an gane karatu wallahi dole kai a matsayinka na malami ba yanayin da ake ciki kawai za ka duba wannan ba karatu ba ne sai ka duba wasa'il ɗin da za a bi eh, wasa'il ɗin da za a bi sai ka duba wasa'il ɗin da za a bi a ah, ba kai ka gama faɗin eh, saddin zari'a ba a kwanakin baya kai fa ka gama faɗin saddin zari'a fa a kwanakin baya har ka manta da karatun da kai anan shine abu hanyar da za a yi mutane sata abu hanyar da za a fasa mutane shaguna yanzu a maimakon kwato haƙƙi sai a cutar da wani haka shine ƙa'ida a karatu dama Allah ya sa mu dace tsaya in sa number waya iyaka ta whatsapp ake kira kuma prob wala ko kai zaka kira wallahi kai kira ko kai zaka kira kira Wala zan baka dama za mu tattauna za mu tattauna wallahi abubuwan da ka faɗi su za mu tattauna wallahi za mu tattauna ko kai kai kira duk kuma wanda ka turo amma da Allah ka turo min jahili ka turo min wanda in ne masa yare na ɗaliban shari'a zai fahimce ni in na ka masa ka'ida ta shari'a zai fahimce ta yawa irin wa'annan amma irin wannan jahilan naka kaka turo su dan Allah dan ba sa jin yaren karatu yaren zage-zage da rashin tarbiyya suke ji amma ka turo mai hankali wallahi zan bashi dama za mu tattauna duk gabar da kai bayani kafin mu je gaba ta gaba sai mun gama da nan shi yasa ga nan ba nan Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mana imanin mu shi yasa irin wannan damar da jama'a suke ciki wa'insu malima daman suna da haushi da wa'insu maliman daman suna da haushi da wa'insu maliman to irin wannan suke amfani da wannan yanayi don kaɗo musu wawaye don kaɗo musu wawaye irin wannan yanayi gashi nan na sa numba da Allah gashi nan na sa numba gashi nan na sa numba ta whatsapp kawai za a yi kira ta whatsapp kawai za a yi kira gashi na sa numba na ga wani kana cewa baka tare da ni to na ce daman ka zama to tare da ni amma ka bugo mu tattauna ba a comment ba ai magana ce aka tattauna gaba gaba ba comment za ka tsaya ba ni ba ka tare da ni a nan ban ma san ma ka eh, ka ce ba ka tare da ni ba in idan kana so na yadda ba ka tare da ni zo ka bugu duk gabar da ne magana zo ka warware ta shine ga wani nan yayi kira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ala gafata Na'am, akramaka Allah ya gida. A lafiya kalau suna na Umar Hudu. Na Malam Umar Hudu muna jin ka. Mm, so Ubangiji Allah saka muku da alkhairi mala. Amin kai ma Allah ya saka ma. Ya sa maka shi a mizani Allah ya sa aljanna ce ma sakayyaka. Amin amin amin kai ma Allah ya ma haka. Dan kwana biyu ina dakon an ga wannan karatun naka. Wallahi na kasa fahimtar Professor Makari mala. Akwai abubuwa da suke nuna farko dai suwa suka yi magana dalilin da ya sa ya magana na biyu hmm. ko tsoron zagi yake yawanci karatun shi malam yakan kalli gunzuman al'umma ya ga yi abin da ransa zai hasala sai ya magana ka kasa gane gaba inda manufan magana shi take malam wato malam hudu Allah malam wato akwai wata magana ta Dr. Sani da ya faɗi ai ya ce saboda za ku zage mu ba shi ke nuna cewa mu gaya muku son ku ba ya ce dole mu gaya muku gaskiya kuma dole mu tsaya a mahanga na karatu kuma ya faɗi ai ya ce idan aka zo aka yi zanga-zangan nan cutarwar kan me yake koma mu talakawa kuma wallahi haka ne ai malami baka duba abu na farko Iya ka gaɓar farko me zai haifar suwa kake da su a wace ƙasa kake a wani gari ai kake kuma a ƙa'ida na karatu gurin kawar da cuta sharaɗi ne kada a cutar da wani sharaɗi ne kuma prof ya sani kuma yaƙini ne sai sun cutar da wani to dan Allah dan wani ya fito ya zo ya ce kada a yi da Allah dan Allah har ma abin da ya sa fa ni abin da na fahimta prof yana tare da waɗanda suka ce a yi zanga-zangan nan faɗi ra'ayinka amma da wani ya fito